Hukumar da ke kula da wasan kwallon kafa ta kasar Algeria ta sanar da sunan sabon mai horar da ƙungiyar kwallon kafa ta kasar tsohon ɗan wasan ƙungiyar ƙwallon kafa ta Marcel da ke can ƙasar Faransa mai suna Jamil bilmadi ya maye gurbin tsohon kocin ƙungiyar ta ƙasar Algeria ne wanda kuma ya fafata wasa a ƙungiyar mai suna Raba Maja. Bilmadi mai shekaru 42 da haihuwa a duniya ya samu daman haskakawa a kulob ɗin na Marseille a shekarar da yake fafata wasa a can ƙasar Faransa wato shekara ta 2000 zuwa 2003 ya rattaba hannu a yarjejeniyar kwantiraki da ƙasar ta Algeria na tsawon shekaru hudu inda zai ci gaba da jagorantar kungiyar ta kasar Aljeriya, Nauyin da yake dauke akan wannan mai horar da 'yan wasan kuwa shine kasar tana buƙatar samun tikitin shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta nahiyar Turai ko kuma ta nahiyar Afirka wacce za a yi ta na shekara 2019 a can kasar Kamaru inda yanzu haka ake ta a wajen neman tikitin shiga gasar. Haka kuma kasar tana buƙatar samun nasarar zuwa gasar cin kofin ƙwallon kafa ta duniya wacce za a yi ta a shekara ta 2022. da ashirin da biyu. Tarihi dai yana bayyana cewa Bilmadi ya taɓa jagorantar ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta ƙasar Qatar na tsawon shekara guda a shekara ta 2014 hukumar kula da wasan ƙwallon ƙafa ta ƙasar algeria ta yi fatan alheri bisa wannan kwantiraki da ta ɗauke shi kuma tana buƙatar samun nasara a dukkanin wasannin da za ta buga da kuma fatan samun nasara a kowace irin wasanni da suka shiga nan gaba iya abin da ya sauwaka kenan daga nan dandalin boa huta lafiya